العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan ramadan shekara shida bayan hijirar manzon sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha ɗaya ga watan uku shekara ta 2025 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi namu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko plaza foundation wanda yake unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsaya karshen ayoyin suratul ahzab yau kuma Allah yadda za mu tashi farkon ayoyin suratul saba mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور wannan sura da take gabanmu ita ake kira da suna suratu saba'i ita ce sura ta 34 a cikin jerin surorin alkur'ani bisa ga tartibin mushafi malaman tafsiri sun yi ittifaki akan cewar ba ta da wani suna in ba wannan sunan ba wato suna suratu saba'i kuma an ambace ta da wannan sunan ne saboda Allah ta'ala ya ba da labarin mutanen garin saba'u a ciki wanda garin saba ɗaya ne daga cikin manya-manyan birane a ƙasar yaman to ubangiji ta'ala ya ba da labarin wannan birni a cikin wannan sura duk da dai cewa ba a cikin wannan sura kadai Allah ya ambaci wannan gari a cikin alkur'ani ba ambaton wannan gari da irin wannan suna ya zo a wurare biyu a cikin alkur'ani wuri na farko ayat da ke cikin suratul namli inda ubangiji ta'ala yake ba da labari akan harshen tsuntsun nan dan albarka alhudhudu inda yake cewa da annabi sulaimanu waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin na zo maka da garin saba'u da labari wanda yake tabbatacce to sannan kuma sai wannan sura inda ubangiji ta'ala ya bada labarin mutanen wannan gari a karo na biyu laqad kana li saba'in fi masalihim a wata qira'ar fi masakinihim aya lallai a cikin labarin garu unguwanni da gidajen garin saba'u akwai aya da take jan hankalin ummini da ka an ambaci wannan sura da suna suratu saba saboda a cikin ta ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba da labarin wannan gari da ke ƙasar yaman wannan sura malamai sun ittifaki akan cewa sura ce makiyya ma'ana an saukar da ita kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina saboda haka tana cikin surori makiyya ita ce sura ta ita ce sura ta fuskar sauka Allah ta'ala ya saukar da ita bayan ya saukar da suratul luqman suratul luqman ita ce sura ta 57 daga nan sai aka saukar da suratul saba ita ce sura ta 58 sannan sai aka saukar da suratul suma wadda ita ce sura ta 59 ta fuskar sauka a cikin surorin alkur'ani malamai sun yi sabani akan adadin ayoyinta jumhurin alauran momi makaranta alkur'ani sun tafa kan cewa tana kunshe da aya hamsin da hudu amma momin garin kufa sun kirga tana da ayoyi hamsin da biyar ko dai hamsin da hudu ko hamsin da biyar babban abin da surar take karantar da mu shine girman ubangiji ta'ala da cikar mulkinsa da kudurarsa da ikonsa akan bayansa sannan kuma surar ta yi ishara akan yadda kafirai mashirkan ƙuraishawa suka kasance suna karyatawa da tashin alkiyama wanda kuma Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi rantsuwa akan wannan sura cewa wallahi sai an tashi alkiyama babu wani abu da zai hana tashin alkiyama ba dai wanda ya san lokacin tashin sai ubangiji mai girma daukaka sannan kuma surar ta ba da labarin irin falalar da Allah ta'ala yayi wa annabinsa annabi Dawud da kuma yanda ta nuna cewa annabi dawuda annabi ne wanda yake mai sana'a yana aiki ne da aikin hannunsa ya ci abinci da kuma yanda surar ta yi kira ga masu sana'ar hannu su ringa inganta sana'arsu suna daidaitawa suna fito da sabon bashon sabo wato sabon abubuwa na ban mamaki a cikin sana'arsu wannan yana bunƙasawa yana haɓaka harkar kasuwanci haka kuma surar ta ba da labari akan ɗan annabi dawuda shine annabi Sulaimanu alaihi salam yanda ubangiji ta'ala ya hore masa aljanu da suke masa aiki suke masa gine-gine suke masa aiki kuma ta nuna cewa wannan aikin da suke suna yi ne karkashin umarnin ubangiji mai girma daukaka sannan kuma annabi Sulaimanu bawa ne daga cikin bayan Allah kuma Allah ta'ala ya tabbatar da bauta a kansa don ya umarce shi da ya zamanto mai bautar Allah i'malu ala dawud shukra wa qalilun min ibadiyash shakur kuma surar ta nuna cewa duk wani wanda ya dandani duk wanda ya numfashin rayuwa to dole su ya dandana mutuwa yasa hatta annabi Sulaiman duk da karfin mulkin sa sai da ya mutu ina fata mun gane wannan sannan kuma Allah ya nuna mana dalilai da suke sanya ƙasa ta zauna lafiya ya wadatar da ƙasa da arziki da kwanciyar hankali shine dalili na imani da kiyaye dokokin Allah duk lokacin da aka ce an samu al'ummar ƙasa ba su da imani ba sa kiyaye dokokin Allah suna wasarere da ayyuka na ibada to Allah zai ɗebe musu abu guda biyu abu na farko ubangiji ta'ala zai ɗauke musu aminci ya kawo rashin tsaro a cikinsu sannan kuma abu na biyu ubangiji ta'ala zai jarrabe su da galabaitacciyar yunwa mana Allah zai ɗauke albarkar abinci a cikinsu ko kuma ga abincin nan himili amma ya yi muguwar tsadar da mutane ba za su iya siya ba sai ɗaiɗai ko a cikin al'umma Allah kuma ya jarraba al'umma da shashin kaga masu kuɗi suna siya abincin a lokacin da ake tsananin bukatar suna koyewa yana ƙara muguwar tsada shashin al'umma su dinga azabtar da shayi duk abincin da aka ce zaman to baya kosar da mutane duk wannan yana faruwa saboda wasa rairai da dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka shi sa Allah ta'ala ya bamu labarin mutanen sabau waɗanda suka yi wasa rairai da dokokin Allah da suna cikin kwanciyar hankali ga kayan abinci iri-iri jannata ne an yaminin mashina duk inda ka je arziki ne a cikin garin amma daga baya fa a arabu fa arsalna alaihim sayyidal armi وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الحكور فأيات ذلك الأمة تساها وألا فأشيك أبنجي تعالى يتنتنا مسكوة Allah ta'ala ka ba mu ikon yi maka da'a da biyayya muna roƙon Allah ya sa mu fahimci ayoyin surar dare kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta bayan bismillah ubangiji ta'ala ce alhamdulillahi allazi lahu ma fi samawati wa ma al ard godiya ta tambata ga Allah alif da lam da ke cikin alhamdu istighfariya ce wato dukkanin wani nau'i na godiya ya tabbata ga ubangiji mai girma ɗaukaka sawa'un a farko za a gode wa Allah ko kuma a ƙarshe za a gode masa subhanahu wa ta'ala walau alhamdu fil ula wal akhirah ana gode wa Allah a farko ana gode masa a ƙarshe ana gode masa a duniya ana gode masa a lafiya ana gode masa lokacin jin daɗi da walwala kuma wajibi ne a gode masa lokacin damuwa da bakin ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in yana cikin jin daɗi da walwala sai ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihan in ku ana cikin yanayi na rayuwa cikin damuwa da matsaloli na rayuwa da jarrabawa irin ta yau da gobe sai manzon Allah ya addu'a ya ce alhamdulillahi ala kulli hal saboda haka wannan yake nuna cewa lallai Allah shaye bane abin a gode masa alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah kamar mai tambaya zai ce menene dalilin da yasa Allah ya cancanta dole a gode masa sai Allah ya faɗi siffarsa siffar da babu wanda ya siffanci da irin sai shi sai ce allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardh duk wani abu da ka gani a sama mallakar sa ne domin lamun din da ke cikin lahu lamun tabliq ce tana nuna cewa komai mallakar ubangiji mai girma da saka wa ma fil haka duk wani abu da ka gani a ban kasa mallakar Allah ne to iya abubuwan da Allah ya watsa a ban kasa ya shimfiɗa su ya watsar da ya gudanar da su a ban kasa kadai ka kalla wannan ya tantance ka gode wa Allah to balle kuma irin ni'imar da yake yaɗawa a duniya balle kuma irin alkhairin da yake yaɗawa a ban kasa balle irin arzikin da yake shimfiɗa ma al'umma kaga wannan ya tabbata dole a gode wa Allah subhanahu wata'ala sannan yace walahul hamdu fil akhirah kuma Allah ta'ala shine wanda yake mallakar godiya fil akhirati ayinun gobe alkiyama ma'ana shi shi kadai ne mai mulkin yinin gobe alkiyama kuma shi shi kadai ne yake iya yin hukunci a yinin gobe alkiyama saboda haka idan ya tashi hukunci ya fi kowa iya hukunci alaysa Allahu bi ahkamil hakimina shin ubangiji ta'ala ba shi ne mai hukunta masu hukuncin ba ma ba shi ne ya fi masu hukunci iya hukunci ba to idan ubangiji ta'ala ya yi hukunci a yi gobe alkiyama ko kai waye sai ka gamsu cewa ya maka adalci saboda haka duk bayan da ubangiji ta'ala ya yi muku hukunci a yi gobe alkiyama babu abin da suke buɗan baki su sai dai su gode wa Allah saboda sun gamsu da tsantsan adalcinsa mumini in an masa hukunci aka ba shi aljanna sai gode wa Allah kafiri in an masa hukunci aka ba shi matabbatar sa wuta ya san ba a zalunce shi ba ya cancanci wannan matsayin ne da aka shi ma bai san san zai gode wa Allah ba shi sa Allah ya ce godiyar da ake a kiyama ma mallakar ta shi kadai ake gode wa ayyukan gobe a kiyama dan shi kadai yake iya aikin da za a iya yabawa, kowa in ya tashi ayyukan gobe a alkiyama ba shi da katabus ba shi da girma ba shi da matsayi ba shi da yamci sai abin da Allah ya wanzar shi yasa a kiyama ba mai bakin faɗa a ba wanda yake da uffan ba wanda yake da kaka ba wanda yake da tasiri sai ubangiji mai girma da kaka shi yasa kafin ma a fara hisabi Allah ta'ala sai ya fara tsiye al'umma yanzu ko akwai mai bakin magana ko akwai wani mai isa da kafafa ko akwai wani wanda yake zai iya tada jijiyar wuya ko akwai wani mai kwarjini ko akwai wani mai iko da mulki yace limanil mulkul yau mu ga min wai mulkin yau da a hannun waye yake sai gaba ɗaya bayi su ce lillahi alwahidul qahhar mulkin gaba ɗaya yana hannun Allah alwahidu daya daya shi shi kadai alqahhar mai rinjaye akan bayinsa saboda haka ba wanda yake da rinjaye akan ubangiji mai girma daukaka huwal qahiru fawqa ibadihi Allah shine wanda yake da rinjaye akan bayinsa ina fata mun gane wannan to wannan shine ma'anar walhul hamdu fil akhirah ubangiji mai girma daukaka shine wanda yake shayahu abun godiya a yinin gobe alkiyama wannan aya ta yi kama da faɗin ubangiji ta'ala a ayar da ke cikin suratul qasas Allah ta'ala ya ce huwa Allahu la ilaha illa huwa lahu al-hamdu fil ula wal akhirah wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un huwa Allahu shine Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi lahu al-hamdu fil ula shi ake godewa a duniya Wal'akira kuma shi ake gode wa al'akira, wa lahu kuma dukkanin hukunci a hannunsa yake wa ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi bayin suke komawa shi sa a wannan ayar ubangiji ta ala ce alhamdulillahi allazi ma fi sama allah allazi lahu ma fi samawati wa fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah a ayar da ke cikin suratul layli ubangiji ta ala ce wa inna lana lal akhirata wal ula mu ne muke mallakar duk abin da kuka gani a lahira wal'ula haka kuma abin da ke gidan duniya ma mallakar mu ne in ji ubangiji mai girma ɗaukaka ina fata mun gano wannan wa huwa al-hakimu shi ubangiji mai girma ɗaukaka mai hikima ne al-khabiru mai gwaninta ne haka wasu gashin malamai suka fassara kalmar al min al ita ce gwaninta duk abin da Allah ya yi akwai hikima a cikinsa kuma akwai gwaninta a cikinsa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a al-khabiru din min al-khabar daga bayan da labari Allah shi ne zai ba kowa labarin abin da ya aikata a duniya in sun hada a yurin gobe kiyama a gaba Allah ta'ala sai ya ƙara gaya mana faɗin iliminsa da faɗin mulkinsa cewa babu wani abu da yake kubuce masa subhanahu wata'ala ya san komai kafin a yi komai ko lokacin da za a yi komai ko san da za a yi komai saboda ka duk abin da bayi za su aikata su sani kafin su aikata ya sani lokacin da suke aikatawa yana sani in sun gama aikatawar ma Allah ya sani shi yasa Allah ta'ala ya ce alamu ma yalitu fil ardh Allah ya san duk abin da ake binnewa a cikin ƙasa mana ubangiji mai girma ɗaukuka ya san abin da ƙasa take shanyewa abubuwan da ƙasa take shanyewa suna da yawa daga cikinsu akwai ruwan sama yanzu nan za a tafka mamakon ruwan sama kafin ifta da bismillah in ji bahaushe sai ka nemi ruwan ka rasa ƙasa ta shanye shi to iya adadin mulamulai iya adadin litocin ƙasa ruwan da ƙasa ta shanye allah ya san shi in an yi ruwan sama ya san iya adadin lita nawa ne ya shiga cikin ƙasa ta shanye shi ubangiji tara ya san wannan mun gane wannan yana daga cikin abin da ƙasa take cinyewa take haɗewa ake binne mata akwai tsirrai lokacin da manoma aka yi ruwa ai suna fasa ƙasa su zuba ɗan tsirowa ce. to iya adadin ƙwayar da aka zuba a kowace shekara a kowace ƙasa a kowane lardi a kowane yanki a kowace nahiya a kowane gari a kowane gunduma a kowane ƙauye a kowane manomi iya adadin ƙwayar da ya zuba lokacin da zai yi noma lokacin da zai yi shuka Allah ya san adadin kwayar ya allah ma ya rucu fil yana daga cikin abin da ake haɗewa a ƙasa suke haɗewa suke binnewa akwai mutane haka iya adadin mutanen da suke kwance a cikin makabantu ubangiji bai zama suka ya san wannan ina fata mun gano wannan shine ya alamu ma ya rucu fil wa ma ya khuruju minha haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya san abin da yake fitowa daga cikin ƙasa ne akwai abubuwa da dama da suke fitowa daga cikin ƙasa daga cikin akwai agricultural resources abubuwa na albarkatun noma iya adadin ƙwayar gero da acca da maiwa da dawa da shinkafa da alkama da aka noma a kowace shekara a faɗin duniya Allah ya san adadin haka iya adadin ciyayi da bishiyoyi haka iya adadin 'ya'yan tsiro da 'ya'yan itatuwa da kayan marmari duk ubangiji mai girma ɗaukaka ya san abin da yake fitowa daga cikin ƙasa haka iya adadin abin da ake da shi a kunshi a cikin ƙasa na mineral resources albarkatu na makamashi ubangiji ala ya san adadin man fetur ɗin da yake shimfiɗa a najeriya saboda haka duk masu haƙan man fetur ɗin nan da duk rigimin da ake a man fetur ɗin najeriya har yau ba wanda ya sai gaya maka cewa adadin lita nawa ne miliyoyin litocin da suke ƙarƙashin ƙasa na man fetur a najeriya ba wanda ya san wannan sai allah kuma inda za ka gane ba wanda ya san wannan sai Allah ai da an san adadin da tuni an faɗi iya yawan da tuni kuma 'yan handama da gere sun buke ma ba ma tun da arziki ne na Allah da yawan zata shi kun ga kullun jida ake yan ciki su jida ƴan waje su kullun rigima ake kullun arzikin su ake kiba amma ba wanda ya san adadin sai ubangiji mai girma ɗaukaka wadda ka Allah ya san adadin man fetur ɗin da ke shimfiɗa a ban ƙasa wanda ake haƙowa a fito da shi ya san adadin tin da o da gas da dukkanin wani abu na makamashi da gwalagwalai da tagulla da azurkofi da ake fitowa da jiragen kafa manya-manyan duwatsu waɗanda suke masu daraja waɗanda ake iya haƙo su na arziki a ban ƙasa kuma yi mai jima'a da kuka ya san wannan shi ne ma'anar wa ma ya kurutu min ha Allah ya san abin da yake fitowa daga cikin ƙasa ɗin wa ma yanzilu min sama Allah ya san abin da yake saukowa daga sama daga cikin abubuwan da suke saukowa daga sama akwai ruwan sama din sarsa ubangiji mai girma ɗaukaka ya san adadin mulamulan da giragizai suke ɗaukowa na dafa ruwa su zo su shayar da ku hatta za a tsallar sahaban fiƙalan su kunahu baladin mayyitin fa an zalla ba Allah Ta ala ce mu muke kaɗo manya-manyan giragizai waɗanda suke ɗauke da manya-manyan litoci miliyoyin litoci na ruwa suku namu li baladin bayyitin mu zo mu shayar da shi a garin da yake kashi fa anzalna bihi ma'a sai mu saukan masa da ruwa saboda haka Allah ya san adadin ruwan da yake sauka daga sama yana daga cin abin da yake saukowa daga sama akwai mala'iku kullum ta Allah akwai mala'ikun da suke saukowa daga sama su zo su ayyukan su koma da zuwa ga sama nan to adadin mala'ikun nan ba wanda ya san su bai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san wannan rundunar sai ubangiji mai girma da daga cin abin da ake saukarwa a ƙasa daga sama zuwa ƙasa akwai wahayi Allah ta'ala ya san adadin littafan da ya sauka ya san adadin ayoyi da ke cikin littafan ya san adadin umarni da hali ya san adadin kistoshi da labaran da ke cikin littafan ya san adadin wa'idi da wa'azi wato alkawari na rama da azaba ya san duk abin da ubangiji ta'ala ya hukunta ba abin da yake koyi masa ko da fasan kwacin kwayar zarra ko kasa da haka ina fata mun gane wannan shine ubangiji ta'ala ya ce wa ma ya aruju fiha ya kuma san abin da ake tagawa a sama da shi daga cikin abubuwan da ake sama da su akwai mala'iku mala'iku kullum suka sauko ƙasa suka gama ayyukansu suna komawa sama ya san adadin masu komawa a kullum mun gane wannan daga ciki akwai ayyukan bayi ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u Allah ta'ala yace kaga aiki na gari da bayi suke aikatawa ana kai shi zuwa ga sama to rahoton waɗannan ayyukan ubangiji mai girma da kuka ya sani daga ciki akwai arwahul mu'minin rayuka na bayi mummunai waɗanda suka bauta wa Allah idan sun mutu ana ɗaukan su suna ƙanshi a kai sama babanin rayuka na kafirai da munafukai su sun mutu ana kai su ne can ƙasan ƙasa mun gane wannan to ubangiji bai girma ɗauka ya san wannan baya a arufi na abin da yake tashi ya sama daga cikin ƙanana ƙananan abubuwa da suke tashi su sama akwai tsuntsaye ai kuma sama suke yi ko to ubangiji ta ala ya san san da suke tashi ya san iya adadin litocin da iya sun fuka ba ba zai iya wuce wannan mitar a sama ba saboda rashin karfin fuka-fukansa ya san babban tsuntsu ga iya mitar da zai iya yi ya san jirgin sama ga iya mitar da zai iya yi inda zai haura wannan mitar zai ne fada wa ma ya aruju biha ubangiji ta ala ya san adadin jiragen sama da suke tashi sama Allah ta'ala ya san wannan shi yasa dangane da al'amarin tsuntsaye ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa a walam ya rauƙi lafsayri fawqahum safatin wa yaqdirna ma yumsikuhunna illa rahman waɗannan tsuntsayen da suke hawa sama kaga suna shawagi su buɗe fukafukan su su farfar da su kuma su cake fukafukan su tsaya a lokacin da suka tsaya ɗin nan kaga tsuntsu ya buɗe fukafukansa ya cake shi baya motsa shi ya sako ƙafafuwansa. sun kallo ƙasa yana tsaye cak a cikin iska shi bai faɗo ba shi bai sama ba wannan tsayuwar da yake Allah ce bayan fi wannan illa ba wanda yake rike da shi sai Allah mai rahama to haka su ma manya-manyan jirage da suke yin sama ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa ya yarau ila tsayin fi jawin sama ba sa ganin manya-manyan jirage da suke tashi suna yawo a cikin sasannin sama ma yumsikuhunna illa Allah ba wanda yake rike da su sai ubangiji bai girma da baka isa ko ba haushe yana da karin magana da yake jirgin sama ikon Allah in ba ikon Allah ba ya za a saka a wannan sundukin abin a rufe ka ko kofar kafar iska ba komai sai an tattaushe sai an a'auna na'urori an tabbatar ba inda iska za ta shigo an rufe ko ina an sa gal an daure ka an baka wata yar kujera ga ta nan ba ta ka karata karya ba an ce ita za a zauna da kai sannan a daga ka tun kana ganin ƙasa har ka daina ganin ƙasa tun kana ganin hago har ka daina ganin hago tun kana ganin gajimare har ka daina ganin gajimare kuma a dora ka akan wani ɗan layi ai tafiya awa takwas da kai ba gida gaba ba gida baya babu bishiya babu katanga da in matsala ta samu zaka iya rikewa babu dungu babu sako babu kwana babu jakshin babu wajen babu da hannu babu danja haka kawai za a ɗauke ka yi sama da kai kaga in ba Allah ba yake wannan aiki ba yin fi wannan illallah ba zai rike shi sai ubangiji mai girma da saka a gaban ubangiji ta ala ce wa huwa rahimul ghafur lalle Allah shine mai yawan jin dan bayinsa al-ghafur shine mai yawan karɓar tuban bayinsa Allah ka karɓi tuban mu ka ji mu ka gafarta mana amin وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد Ubangiji ta'ala ya ce wa ƙalar lalzina kafaru kuma waɗanda suka zamanto kafirai suna cewa la ta'atina sa'a da ɗai tashin alkiyama ba zai zo mana ba wannan sun ɗora shi ne a kan. wakuntaccen tunaninsu da gajeren hankalinsu da kuma da ƙiƙiyar ƙwaƙwalwarsu suka ce la ta na sa'a ai ba yadda za a ce alkiyama za ta zo mana to ta yaya ma za a tashi alkiyama mutum ya mutu shekara da shekaru ya rididdige a ban ƙasa wani kufan kabarin sama ba a gani inda za a je a haka kabarin ba za a ga komai ba namansa da fatarsa da ƙashin da ke jikinsa duk sun rididdige sun zama ƙasa asar da zai nuna cewa akwai mutum a cikin wannan kabarin babu kuma sannan a zuwa ce za a tashi kiyama ta yaya za a iya dawo da wanda ya wannan halitta ne to kaga wannan wata ta za a iya dawo da wannan halittar da ta zamanto to haka to kaga mai wannan tunanin cikakken kiki ne in kana neman kiki mara kwakwalwa to ka samu mai irin wannan tunani ne domin mai simple arithmetic ne in ji yan lissafi yan masu mathematics suna simple arithmetic me simple arithmetic daga tara da bi nawa kenan ɗaya a tara da bi nawa kenan uku to wannan lissafin ya fi wahala fiye da wancan da da aka samar da ɗan adam ɗin babu shi ta ina aka samar da shi ai da babu shi aka samar da shi to da aka yanzu dan ya ɓace a ban ƙasa sai a ce ba za a iya ebo shafi sakayar da shi ba ina ba ta mun gane wannan to kaga wannan simple arithmetic kenan to wannan ita ce aqidan su wa qala allazina kafaru waɗanda suka zama to kafare sukan ce la ta'tina sa'a da dai ba za a tashi alkiyama ba alkiyama ba za ta zo mana ba kul ka ga ya musu ya ma'aikin Allah bala za ta zo muku eh lallai za ta zo muku wa raddi ina muku rantsuwa da Allah la kuma alimul ghaib wallahi sai ta zo muku wanda zai zo muku da ita din shine alimul ghaibi masanin abin da yake koyi tunda ai kaga sun kafa hujja da cewa ai mutum ya rididdige babu shi babu asardin sa a ban babu inda za a samu kufansa a ban kasa su a irin iya kwakwalwarsu da tunaninsu ba za su gan shi ba amma ubangiji ta'ala alimul ghaibi ya san abin da ya koya a ban kasa daidai inda kabarin yake da daidai inda kashin ya rubuta ke Allah ya sani shi ya kawo alimul ghaibi anan dan ya tabbatar musu cewa zai tashe su wannan aya da ke cikin suratul saba ita ce tsaya daga cikin wurare guda uku da ubangiji mai girma daukaka ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rantsuwa akan cewa wallahi zai an tashi kiyama wuri na farko ayat da ke cikin suratul yunus ubangiji ta'ala yake wa yasambi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqq wa ma antum bi mu'jizin wa yasambi'unaka kuma za su zo suna neman labari a wajenka suna tambayar ka ya ma'aikin Allah a haqqun hu shin wannan labarin da kake ba mu za a tashi alkiyama gaskiya kake gaya mana ƙul ka gaya musu ya ma'aikin Allah i idin dai i ta kasar hausa na ba ta wani don i ba ta da fassara sai i amsar i kuma ba ta da wani kwatance in ba i din ba ka tafi unguwa ne i ka dawo ne i za a tashi kiyama i kul i ka ce musu i jiya mun karanta wannan ayar a tafsirin dara a ta gabon shi ne ke kawo labarin wani dattijan malami a Kano mafasarin Alkur'ani Allah ya masa rahama yace idin dai ita kasar Hausa ce ita ce dai idin dai ta kasar Hausa saboda ka mu ma Hausawa ga ga ga jakadancin ma Qur'ani wannan wata matsala ce kamar yadda na faɗa jiya malamai sun tattauna shi dukkanin littafin Alkur'ani daga batiyar sa hannu sa dukkanin sa larabci ne ko kuma akwai wasu kalmomi waɗanda ba larabci ba a cikin alkur'ani da yawa daga cikin malaman ulumul qur'ani sun tafi cewa akwai abin da ake kira da suna al-gharaibu min al-qur'an bakin kalmomi a cikin alkur'ani waɗanda asalin su ba larabci ba ne ba in ka je ka bibiyi littattafan ulumul qur'an ka gani ah, al-itqan fi ulumul qur'an da imam suyuti yayi babi guda a ciki dirasat fi ulumul qur'an na fahad rumi yayi babi guda a ciki manna'ul qanfan a cikin littafin sa at-tibyan fi ulumul qur'an ya kawo haka dukkanin wani littafai da aka rubuta a cikin babin ulumul qur'an sanin kimiyyar alqur'ani sun tattauna wannan matsalar kuma sun zazzabo wasu kalmomi a cikin alqur'ani waɗanda asalinsu ba larabci ne ba shi yasa abdul aziz a cikin manzumatul zamzamiyya fi tafsirul qur'an wata waka ce baiti kusan 400 da wani abu wanda yake wake ilimin tafsirin alkur'ani yayi wannan babin wato wannan babin abin nan guda yi wannan babin babi guda a cikin manzumarsa ya kawo kalmomin da suke asalinsu ba larabci bane ba amma an larabtar da su a cikin alkur'ani yake cewa yurja'u na naqli ladal ma ja a kalmi shikati fi ta'aribi Allahu wa sujillu sun malki bulu ka zalika al-qisas wa huwa al-adl yurja'u lin-nagli lada al-zaribi in ka koma cikin al-Qur'ani zaka samu al-zara'i min al-Qur'an ma ja a kalmi shikati fi ta'aribi kamar kalmar al-mishkat ta cikin suratul nur matsal nuri ne ka mishkatun fiha ka wannan ba larabci ba ce ba shine ja a cikin amma ga shi ta zo a cikin larabci awwabu wasu jillu sun malkifulu haka faɗin Allah ta'ala a cikin suratul tauba inna ibrahim al-awwabun halim kalmar awwabu din ita ma haka wasu jillu har kalmar su jillu sun malkifulu har kalmar kifulu kazalika al-qisafu har kalmar qisafu wanda ma'anarsa shine al-adlu adalci da al da al dukkanin suka ce ba larabci ne. ina ba ta mun gane da saboda ka ita ma wannan kalmar ta i ko sai ya zama to hausa ce ko kuma a'a su ma larabawa suna amfani da kalmar i suna cewa i a matsayin amsa ko wannan shine abin da zai fi karbuwa lalle laraba suna amfani da kalmar i a matsayin amsa sai alkur'ani yayi amfani da irin kalmar su yace i to kuma larabci ya riga hausa don haka sai dai a ce hausawa sun aro a wajen larabawa duk akwai kalmomi da yawa da hausa suke aransu daga larabci ana ba ta mun gano wannan da haka malam wuce kanka wani cika baki kanka wani hura kai asalin ta larabci ne kai ka aro kayan aro ko baya rufa kakara an gane wannan wa yastanbi'unaka a haqqun hu kuma sun zo suna tambayar ka suna neman labari a wajen ka ya ma'aikin Allah a haƙƙun hu shin wannan labarin da kake bayarwa za a tashi alƙiyama gaskiya ne shi labarin kulka ce musu i e, wallahi haka ne gaskiya ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu lahaq wallahi labarin da na gaya muku gaskiya ne wannan shi wuri na farko da Allah ya rantsuwa a ƙur'ani cewa wallahi za a tashi alƙiyama wuri na biyu kuma ita ce wannan ayar wa qalil ladina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib waɗanda suka zamanto kafirai suka ce la ta'tina sa'a da dai kiyama ba za ta zo mana ba kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah bala za ta zo wa rabbi na rantsi har da ubangiji na la ta'atiyan da wallahi sai ta zo muku alimul ghaibi wanda zai kawo ta shine wanda ya san abin da yake koyi wuri na uku ayat da ke cikin suratul tagabuni inda ubangiji ta'ala yake cewa za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabbi'unna bima amiltu za'amal ladina kafaru wadanda suka zamanto kafirai suna riya cewa allan yub'athu da dai ba za a tashe su ba kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah bala ba haka abin yake ba za a tashe ku wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'athunna wallahi sai an tashe ku sun ba'un da bima amiltum sannan a baku labarin abin da muka aikata kaga waɗannan ayoyi Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa akan cewa wallahi za a tashi kiyama to ko kiyanan aka tsaya to kaga an gama labarin kenan an kawo ƙarshen cece ce din an kawo ƙarshen ja'in jadin tunda har Allah ya yi rantsuwa ya sa annabinsa mafi girman halitta ya rantsuwa sai ka san wallahi sai tashi kiyama ya rage maka ka shirya mata ko ka shirya mata kai aiki don samun sauki a kiyama ko kai sakaci ka sha wahala amma ba abin da zai hana tashin kiyama wallahi zai hana tashin kiyama ba ka da wani haufi a kan cewa ba za ka tashi kiyama ba wannan ce irin rantsuwar da ko ka yi ta ba za ka yi kafara ina ba su zanniyar subutu da masu tsakiyin subutu yan falsafa to wallahi sai an tashi kiyama wallahi sai an tashi kiyama ah. ba wani wanda zai zai sai mana zanniyar sulus ne tsaba'iyyar sulus ne wallahi sai an tashi kiyama saboda haka ba maganar kafara a kai ah. Allah ta'ala ce alimul shi ne masanin abin da yake koye. ko dai ya zamanto ya faɗa hakan ne don ya nuna maka cewa abin nan da ke koye shi ne lokacin tashin alkiyama ba wanda ya san shi zai shi la yujalli hali waqtiha illa Illahu. babu wanda ya san lokacin da za a tashi alkiyama sai ubangiji mai girma daukaka ina fata mun gano wannan kamar da makaranta a ayoyin jiya yadda suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaushe alkiyama za ta zo Allah ta'ala ce qul inna ma ilmuha inda Allah ka gaya musu cewa lallai ilimi da lokaci da sanin rana da wuri da za a tashi alkiyama yana wajen Allah ina fata mun gano wannan abinda ake so mumini ya yadda ya imani da shi cewa lallai akwai tashi yaushe ne za a tasa wannan ba wanda ya san shi sai Allah a wani wuri za a tasa wannan ba wanda ya san shi sai Allah wace rana za a tashi alkiyama ranar juma'a ce wace juma'ar ba wanda ya san juma'ar sai Allah ina fata mun gana a wani wuri za a yi taron alkiyama arbul mahsha wato biladu sham inda garuruwan sham suke kasar falastin ƙasar isra'il ƙasar labanan ƙasar…. Eh, suriya da makamantansu kasar jordan da wakar wannan manzikar a nan za a tashi a kiyama amma daidai ina ne la ya alamu illallah ba wanda ya san wannan sai Allah wadancan da muka faɗa ya aka yi muka sani da nasi daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa tabbas za a tashi alƙiyama wannan da nasin Allah cewar ga wurin da za a tashi alƙiyama manzon Allah ya kira Bilal sham da cewa Abdul mahshar nan ne wurin da za a yi taron kiyama cewar ranar juma'a za ta sha alkiyama haka mazan Allah ya faɗa za a tashi kiyama a yunin juma'a ne amma wata juma'ar ba da yunar sai Allah mun gane wannan la ya'zubu anhu mithqala dharratin mithqalu dharratin fi samawati wa la fil ard Allah ta'ala ce ba abin da yake buya ga barinsa mithqalu dharratin kwacin kwayan zarra shine abin da yafi kowanne wato kankanta wannan shine Fasara ta gama gari da za ka yi wa ƙawayen zarra duk wani abin da shi ya fi komai kankanta a ban ƙasa shi ake kira da suna zarra wasu kuma daga cikin malamai suka ce ƙwayar zarra shine ka tara gero ka san gero iri-iri ne akwai wanda za ka gan shi kulu-kulu akwai wanda za ka gan shi ɗan tsakatsaki akwai wanda za ka gan shi ɗan ƙanana-ƙanana to waɗannan ƴan ƙanana-ƙananan geron nan na jikin tumu shigen irin geron nan da ke jikin wannan abin bado kun san bado ko wannan ka bude shi zaka ga yana da sufa kamar ta leman zaki in ka bude cikin sa zaka ga waɗannan ƴan kwayoyin kamar kamar gero to suka ce wannan shine zamba wasu kuma daga cikin malamin suka ce a ita zamba ba ta kai wannan girma ba kuma ko kama ta kaje zaka yi bata kamuwa saboda kankantar ta idan ka bude taga da safiya irin karfe 9 din nan goma na safe sai ka ga wasu yan abubuwa suna yawo a idan ka haka suka ce to wannan ita ce zama za ka iya kamo ɗaya to suka ce wannan ita ce zama wasu wasu ka ce a'a zama ita ce idan ka buɗe dabino ƙwallon dabinan a can saman ta za ka ga wani ɗan ƙanƙanin duko wanda daga nan tsoro yake fitowa ko suka ce wannan ita ce zama a taƙaice dai zama shi ne abin da yake ɗan ƙanƙanin da ya fi komai ƙanƙanta to kwatankwacin wannan laya a zubo anhu mithqalu dharratin ma samawati wala fil ard kwatankwacin ƙwayar zarra a sama ko a ƙasa baya uya ga Allah saura kai ma ba za ka ɓuya ga ubangiji ta alama in an tashi irin da kiyama kowa sai ya je ba wanda zai ce ni zan ɓuya a ba irin taron duniya ba ne ba taron wani ɗaurin aure na manya ka je ma ba a san ka je ba ka bar wajen ba wanda ya san ka bar wajen to ba irin wannan taron ba ne ba kowa sai ya gana da ubangijinsa mai girma ɗaukaka one in one laifa bai na huwa bai na hutun jimani tsakaninka da allah ba tafinta daga kai sai shi ƙuri. haka za ku gana da ubangiji mai girma ɗaukaka to ga maganar ma ka ce ba za ka je baya ba ta taso ba maganar ka je wajen ka ce ba za a ganka ba nan ma ba ta taso ba in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kullum ati yawm al qiyamati farda ba wanda zai boya a bayan wani shi sa daidai da mace da take da ciki ba za ta je gaban Allah ba sai ta amayar da abin da ke cikinta dan kan ma dan cikin ya buya a ce ba a gan shi ba yau mata ba kullu za ta hablin hamla wa tara nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin na azab Allah shari yau mata rauna ha ta zahalu kullu murdi'atin amma arba ranar da alƙiyama za ta tashi duk matar da take shayarwa ga jariri a cikinta ga yadda take ƙaunar jaririn amma za ta yi fatali da shi wa saba'u kullu zati hamlin hamlaha duk wacce ta mutu da juna biyu a tare da ita sai ta sauke shi wa tara nasu ta ga mutane suna maye wa ma hum bi sukara wallahi ba marisa suka sha ba ba marisa suka yi ba ba kafso suka sha ba ba banalin suka dalilka ba ba ba diyaza suka afka ba ba kodin suka sha ba walakin na azabar azaballahi shadid tsananin azabar Allah shi da sai yawa za ta sa mutum ka ga yana lafiya yana maye saboda tsananin wahala Allah ka sauƙaƙa mana ayin mu ba Allah ya ce wala asgharu min zalika wala asbaru ko abin da yafi wannan kankanta abin da yafi zarra kankanta bai isa koyar wa Allah ba Allah ya san da shi wala asbaru ko abin da yafi zarra din girma illa fi kitabin mubin face tuni dama Allah ya rubuce shi a cikin littafin sa wanda yake mabayyani shine lahul mahfuz saboda kan komai yana rubuta a cikin lauhin mako daga nan sai ubangiji mai da kuka yi gaya mana hikimar da ta sa za a tashi alkiyama daga cikin irin hikimomi din liyajziyal ladina amanu wa amilus salihat dan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na nagara a duniya in sun tashi alkiyama Allah ya ba su sakamako su san cewa ayyukan imani da suka yi a duniya ba aikin kawai suka yi ba su san cewa ba su sha kishirwar banza ba ba su sha wahala ta kawai a duniya ba a'a abin da suka yi akwai sakamako a ciki saboda haka ubangiji ta ana zai sakan ya musu da me zai sakan ya musu ya ce ula'ika lahum maghfiratun waɗannan suna da gagarumar gafara daga wajen ubangijinsu wa rizqun karim kuma suna da arziki mai karamci shine aljanna to Allah yana daga cikin manufar ya tashi kiyama dan ya sanya mummune a aljanna wallazina sa'au fi ayatina wannan ita ce manufa ta biyu waɗanda kuma suke wa ayoyin ubangiji ta'ala kutse suke musu ta'addanci suke lalata ayoyin ubangiji ta'ala suke kafirce musu mu'ajizina suna ganin cewa wai mu gajiyayyo ne za su gajiyar da mu suna kafa hujja da cewa ba za a tashi alkiyama ba in ba a tashi alkiyama ba ai kaga sun kore muke na. to kuma dan a nuna musu cewa ula'ika lahum azabun min rijzin alim waɗannan suna da wata gagarumar azaba ta kaskanci da wulakanci alimun wata take mai tsananin radadi to wanda ita ce manufa ta biyu ta tashin alkiyama sannan manufa ta uku don Allah ya ta'ala ya karfafi gaskiyar annabawa da ragowar malamai annabawa sun zo da labarin za a tashi alkiyama ga annabi sallallahu alaihi wasallama an sa shi yayi rantsuwa da cewa wallahi za a tashi alkiyama duk wani malami yana karantar da cewa wallahi za a tashi alkiyama in dai malami ne na Allah malami rabbani ya san za a tashi alkiyama kuma yana karantar da ɗalibansa cewa za a tashi alkiyama to dan Allah ya fito da gaskiyar waɗannan annabawa din da malamai masu karantarwa waɗanda Allah ya ba wa ilmi ya fitar su kunya su ga alkiyamar gani da idan waɗanda ake koyawa su gani gani da idan to ita ma wannan yana daga cikin kimar da za ta sa a tashi kiyama mun shine Allah ta'ala ya ce wa yaral ladina utul ilma allazi unzila ilayka waɗanda Allah ta'ala ya ba wa ilimi wannan ilimin da aka saukar da shi zuwa gare ka ilimin alqur'ani min rabbika wanda aka saukar da shi daga wajen ubangijinka mai girma daukaka dan Allah ta'ala ya nuna musu cewa huwal haqq wannan ilimin da suka karantar ilimi ne na gaskiya wato dan Allah ya kunda malamai kunya abinda suka karanta a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na tashin alkiyama Allah ya nuna wa duniya cewa abin nan da suka karantarwa huwa alhaqu abu ne wanda yake na gaskiya wa yahdi ila siratil aziz alhamid kuma dan Allah ya shiryar da mutane zuwa ga tafarki wanda yake magwayi shayabo wato a cikin bada labarin alkiyama akwai sanya mutane su imani to duk wanda kwa ji labarin alkiyama yayi imani yadda ne ta kaga ai Allah ya dora shi a kan shirya'? to wannan shiriyar ita ce Allah ya ce wa yahdi ila siratil azizil hamid kuma dan Allah ya shiryar da mutane zuwa ga tafarkin da yake gagara ba dau shine tafarkin addinin musulunci shayaban tafarki shawuyar tafarki kuma mai gajiyar da makiyansa shine tafarkin addinin musulunci magwayin tafarki shine tafarkin addinin musulunci alhamid wanda yake sa sha yabo Allah ka shiryar da mu a dora mu kan tafarkin addinin daga nan sai aya وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب الله تعالى وقال الذين كفروا هو أن تكذبون توقع فريسنا كيوا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق shin ba nuna muku wani mutum wanda yake ba ku labari cewa wai za a tashe ku iza mu ziftum a lokacin da kuka dagargaje kullum mazzakin dukkanin dagargajewa a ban kasa kun mutu kun rufe kun dagargaje kuma wai zo yana ba da labarin za a tashe ku wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da waɗanda suka zamanto mashirkai a makka suke yi wajen ƙaryata tashin alkiyama saboda haka da zarar an yi baki a makka sai suka sanya 'yan barandansu da sojojin bakansu da suka je suke tsayawa a garin makka da baki sun zo sai su ce kuna da labari mu ba nan garin muna da wani mutum fa wayu nabbi'ukum idza muzibtum kullu mumazzal yana ba ku yana ba da labarin cewa in dai kuka mutu bayan kun riddige shekara ɗaruruwa dubban shekaru wai za a tashe ku to muna da wannan muna da irin wannan mutumin a cikin garin nan ku shiga hankalinku ku shiga taitayin ku gaban to haka su kasance suna aikatawa innakum lafi khalqin jadid wai yana gaya muku cewa za a tsare muku sabuwar halitta bayan kun riddige kun yanzu sai ku yarda da wannan to kaga in ka samu gabo tari jahili wanda bai san me yake ba sai ya ya ran yarda da wannan ya za a rena mun hankali bayan dama hankalin nasa ruwa fitacce ne renanne ne ina fata mun gano wannan afsara ala allahi kaziban ko dai ya zamanto yana kirkirar ƙarya yana danganta wa Allah da yace Allah ne ba da labarin za a tashi alkiyama to ƙarya yake wa Allah dan ba yadda za a yi Allah ya ba da irin wannan labari din ta yaya ma za a yi mutum ya mutu ya rididdige ya ragargaje ya bi kasa babu shi babu labarinsa kuma a ce Allah ya san an yi hakan kuma ya bada labarin za a tashe shi to wannan ya nuna ƙarya yake wa Allah haka suke gaya wa mutane an bihi jinna ko kuma a'a yana da tabin hankali saboda haka wannan ba sai kama da magana irin ta masu hankali ba to shine sai ubangiji ta'ala ya ba su amsa yace balil ladina la yu'minuna bil akhirah duk waɗannan abubuwan da kuka faɗa ba haka al'amarin yake ba da kuke cewa yayi wa Allah ƙarya ba ƙarya yi wa Allah ba Allah da kansa shi ya bada labarin za a tashi alkiyama da kuke cewa ko mara shi hankali ne ya fi kowa hankali ya fi kowa tunani ya fi kowa zurfin tunani don shi ba ma ya magana da hankalinsa da wahayin Allah yake magana duk abin da zai faɗa wahayi ne daga wajen ubangijinsa jininsa mai girma faka to shi ne ma'anar ba haka abin yake ba sai dai allazina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba su imani da lahira ba ne ba fil azabi suke cikin azaba domin ai babu azabar da take karin da karyata abin da Allah ya ya tabbata kaga wannan ka dauka wukan kanka aiki wannan kamfen din da suke da yawon da suke suna so su gamsar da mutane babu tashin alkiyama wannan aikin da ba lada ba su da ba dada ai babbar azaba ce a gare su to tun a duniya suna azabtar da kansu waddalalin ba'id kuma suna kan fata wanda yake mai isa sun yi nesa da imani sun yi nesa da tunani sun yi nesa da hankali sai Allah ta'ala ya buga musu misali awalam awalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard shin ba sa ganin ila ma baina aidihim izuwa ga abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke baya gare su min as-sama'i wal ard na daga sama daga sa ba su ga wannan halittar ba mana ba Allah ne ya halicci saman da idan sun kalli gaban su suke gani ba ba Allah ne ya halicci kasan da idan sun kalli gaban su suke gani ba wanda ya wannan halitta sai a ce ba zai iya tayar da kai dan cunkun su haka ba ba sa ganin wannan da Allah ta'ala ce awal afalan afalan afwan na ce awalan ko afalan yarau ila ma baina aidihim shin ba sa ganin abin da ke gaba gare su malamai suka ce shi dan adam idan sa haske bi gare shi ba zai gane haske biyun nan ba sai in ya kalli gabansa ko in ya kalli bayansa ko in ya kalli damansa ko in ya kalli hamunsa lokacin da kake kallon gabansa iya kasa kake kalla ko har da sama har da sama shi sa kana tafiya za ka ringa cewa eh ga ruwa can a can garin ana yi ina hangowa daga nesa ga ruwa yana sauka ko ba haka na hango alamun can gaban nan da kuke gani ruwa ake can gaban nan da kuke gani hadari ne yake tasowa hadarin daga sama ya taso ko daga ƙasa kaga in in a single time ka kalla abin da ke sama ka kalla abin da ke kasa shi sa Allah ya hade su a ambato a nan yace afalam yaro ila ma baina na wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard abin da ke gaban su da suke gani na sama da kasa haka inda zaka iya juya bayan ka haka zaka kalli sama da kasa a lokaci daya inda zaka kalli daman ka da hagun ka zaka kalli sama da kasa a lokaci daya shi sa Allah ya hade su a nan wajen tafsirin ambato mun gane wannan a gaba Allah ta'ala ce inna sha nafsif bihimul ard in mun ga dama sai mu rubuta da su a ƙasa yanzu nan sai Allah ya dara ƙasar da su da gidajensu da dukiyarsu da ababen hawansu da dabbobinsu da kajinsu da tsuntsayensu gaba ɗaya su rubuta a cikin ƙasa ne in Allah ya gada ma zai iya wannan ba ma zai iya ba ya ma buga misali yayi kowa ya gani a duniya su je su tambayi tarihin ƙaruna fakhafafna bihi wa bidarihi al-ard su je su tambayi mutanen salon inda Allah ya tura annabi lura a cikin kuma ubangiji mai girma dauka ya jirkice kasar su faja Allah aliyaha safilaha fa amrna alaihim jaratan min to in Allah ya ga dama yanzu nan sai ya dara kasa sai ya abin nan Su je su kasashen da ake girgiza kasa na ga na kusa kusan nan ga irin su tsunami ai ka girgiza kasa nan ma shekarar nan da ta wuce aka girgiza kasa a kasar Turkiya an yi ta a Latin America an yi ta a wurare da dama mummunan girgiza kasa da Allah ya girgiza aka ta arzara rayuka don Allah ya ga dama yanzu nan sai kasa ta motsa abinda bature yake kira da suna earthquake motsin kasa ko wannan dan motsin kasar ba kasar ba karamin musiba ba ke ga al'ada. adadin dukiyoyi da mutane da dabbobi da kayan masarufi da ake rafa ake rafawa a cikin sa to shine Allah yace inna sha naqsif bihim al-ardh aw nuqit alaihim kisafan min as-sama ko idan ubangiji mai girma da huka ya ga dama sai ya rufo musu da wani yanki daga sama ko iya aradi kadai aka faɗo wa ɗan adam da ita ba yin garuruwa nawa ne Allah ya taka musu tsawa da da aradu suka mutu fa zuwa fi darin shafin ka Allah ya kana fiha ba haka Allah ya wa adawa ba akwai wanda ya kai su karfi su fa saboda karfin su babu bulo babu kununci babu birkila babu da suke gini kawai dutse za su samu su ringa dadda su ya zama gida wa tadhitu na minal jibali buyutan ko ba aka ubangiji ta ala ba da labarin su ba haka suke allati lam yukhlaq mithluha fil bilad baka taba garin da baka taba ganin garin da Allah ya halitta halitta irin su ba to amma rana daya ubangiji ta ala ce fa asabatum rajfat mm. sai Allah ya sauka musu da tsawa daga sama tarnatsa ta sauko musu daga sama kun san tarnaza? wannan yaren yan Nijar ah. ita ce tsawa ce tsawa ta sauko musu daga sama fa asbahu fi darihim jazmi idan ka ji rugugu daga sama me kake yi ai suka ke kara yi ko to saboda ka suna jin tsawa kowa ya gurfana a wannan gurfanan kowa ya mutu da gogo fa asbahu fi darihim jazmi ka allam yabna fiha gashi kamar ba a yi sa duniya ba sai dai ka ji labarin sun zamanto asaran ba'da asarin wani labari da ake bayarwa bayan da an yi sabon kasa don Allah ya ga dama zai iya wanda ne wannan inna fi zalika la'aya Allah ya ce lalle hakan abu cikin hakan akwai jan hankali li kulli abdin munib ga dukkanin bawan da ya yadda zai koma zuwa ga Allah bawan da ya imani akwai komawa zuwa ga Allah lalle hakan akwai darasi a tare da shi daga nan sai ayoyi na gaba ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا inni bima ta'maluna basir to lokaci ya riga ya ce ya cinye abinda muka fada daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko kuskure harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah a aida na wanda biyar ne